Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. noma mai tsafta a tsakiyar masanya a yau da safe a nan birni mai ta da 'yan jarida a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar platform raya karkara ta ƙasar nijar ranar ƙasa da kasa ta kare yara daga barazana da ake bikinta a yau za ku shugaban ƙungiyar uwayen 'yan makaranta kan matsal da ake samu ta tashe-tashe hankali a cikin makarantu a cikin shirinmu na musamman za mai da hankali kan amfani da taron wuta a cikin al'adar kanuri. To yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya musamman da wannan sanarwa ta rashi 'yan jaridar ƙasar Nijar suna cikin damuwa da juyayi tare da mutuwar mamman bashir a ranar jiya. mataimakin shugaban sashen gabatar da labaru na gidan rediyo da talabijin sarauniya da ke nan birni mai ya fara aiki a wannan kafa a shekara ta biyu inda yake gabatar da labaru da sharhin jaridun mako da harshen faransanci allah ji musulmi allah sa kwanciya hutawa ce A yau da safe a nan birnin mai an kai wata ganawa tsakanin 'yan jarida kan batun noma mai tsabta wanda ya shafi 'yan noma cikin tsabtace yanayi. Usman Dambashi shugaban platform agroecologic raya karkara ta ƙasa ya bada ƙarin bayani a cikin rahoton Hassan Nuru Abdurrahman. agroecology da hausa ana iya cewa noma tsabtacce ma'ana wani noma da baya da dauda wata hanya ce ta noma da ke baiwa manomi damar kara girbin albarkatun gonarsa komai cikin tsabta domin ciyar da iyalinsa da ma duniya baki daya noma ne da baya da dauda tsarkaken noma da babu takin zamani ko kuma maganin kwari ko da ana son yin amfani da taki muna shawarta takin gargajiya da ake samu a nan domin idan kuna noma tsarkake zai baku damar kasancewa cikin ƙoshin lafiya kuma yana baiwa ƙasa damar farfadowa manoma suna iya ƙara girbin albarkatu tare da girmama dabaru da ayyuka na noma mai tsafta A wannan lokaci makiyaya na fuskantar rani mai tsanani inda wasu yankunan suka fi wasu yankunan damuwa. wannan rashin abincin busashe ya biyo bayan rashin samun albarkatun cimakar busashe a shekarar da ta gabata a cikin ƙasa ganin wannan matsala ƙungiyar eh, makiyaya ta ƙasa ta kira ga hukumi da su sauƙaƙa samar da abincin busashe bubakar musa shugaban ƙungiyar kafan a cikin rahoton alamin washar mun shiga cikin hali mai wuya kasancewar shekarar da ta gabata jihar agadas jihar jifa wani bangare na jihar tawa Tawa da wani bangare na jihar Maradi sun sami gibi mai yawa sosai na abincin dabbobi. Muna kira da murya mai karfi zuwa ga ofishin minista mai kula da kiwo domin ya zaburar da shirin samar da dusa da sauran abincin dabbobi ga makiyaya musamman na yankunan da aka samu gibi. A shirye muke mu iya kokarin mu mu tallafa wa ofishin minista a wannan shiri na sai da dusa a farashi mai rahusa kuma a raba ta kyauta idan hakan na samuwa domin a ceto dabbobin Niger. A yau da safe a Cirozerine yankin Agadas aka ƙaddamar da aikin sai da cimakar busashe a farashi mai rahusa. kusan ton 200 ne na dusar alkama aka keɓe ma a wannan yanki na cirozerin da kuma a ƙarƙashin ƙungiyar nan ta taimakawa makiyaya ta yankin sahel a cewar shugaban da'irar zerin makiyaya za su amfana da buhu uku na wannan dusa a kowane wata a kan farashin jika hudu kacal a yau hudu ga watan juni rana ce ta ƙasa da ƙasa ta yara da ke fama da hare-hare a wannan dama ce wato aka mai da hankali kan matsalolin da ake cin karo da su na gallaza a cikin makarantun wannan ƙasa tamu a 'yan shekarun baya-bayan na wisa laman nasaratan shugaban kungiyar yan makaranta ya bayyana yadda ake kula da waɗannan matsaloli a cikin waɗannan makarantu a cikin rahoton habibu garba ko ya kasance suna farma mushanninsu ko a tsakaninsu mu dai muna mai da hankali ga wannan ta kasance a tsakaninsu ma wannan yana faruwa amma ba sa gaya muna sai dai idan da hannun mushannin a ciki ƙungiya mu mai kula da matsalolin 'yan makaranta da uwaye da mushannin nasu ire-iren wannan matsaloli suna faruwa mu ke kula kula da ita don tafi karfin mu kuma sai mu kiri uwayensu kwamitin zartarwa na ɗaliban jami'ar abdulmumin jofo da ke nan birnin mai a cikin wata sanarwa sun yi nazarin halin da ƙasa take ciki ƙarin hasken hassan sule kadiri sakatare janar na ƙungiyar ɗalibai a cikin rahoton ali kaila usaini A matakin ƙasa mun matsaya ƙaimi sosai a kan batun tsaro inda muka bukaci gwamnati ta yi ƙoƙari ta baiwa jami'an tsaro kayan aikin da suka waje ba saboda su kare al'ummominmu daga barazana musamman ƙungiyoyin da aka ƙirƙira don su aikata a sha a ko'ina. A hannun ɗaya kuma mun bukaci gwamnati ta shiga cikin sha'anin kula da mutanen da suke barin ƙauyukansu na ainihi suna komawa manyan birane. Mun kuma taɓa batun tsadar rayuwa dangane da yanayin rayuwarmu a matsayinmu na ɗalibai. Mu tunatar da cewa ba da jimawa ba wata motar bas ta sami hatsari sanadiyar matsalar birki wanda ya kai ga hasarar rai wannan kuma ya taba ɗalibai saboda haka muka buƙaci a yi ƙoƙari a ƙarawa ɗalibai motoci. Asusun bada lamani na FMI e ya sanar a ranar Asabar da ta gabata da bunkasuwa ta wato ta abubuwan da kasan jihar take sarrafa na cikin gida da kashi goma da dugu shida cikin dari a shekara ta 2024 dalilin fitar da man fetur bayan an samu na jinkiri na kashi hudu da dugu biyu a shekara ta 2023 karin hasken masanin tattalin arzikin kasar Nijar Amadu Lushe Ibrahim ta wartafo a cikin kai rahoton Tanan Fude Ahmed. a Kamar yadda aka yi tsammani harkokin tattalin arziki sun sha baya da kashi biyar cikin ɗari a shekarar 2023 sanadiyar juyin mulki da ya faru a watan Juye inda ƙungiyoyin sai da Imowa suka saka takunkumi na tattalin arziki. Wannan matsakaicin cigaba da aka samu sanadiyar karuwar yawan man fetur da ake sarrafawa da noma ne amma harkoki za su iya inganta duba da ayyukan da za su faru nan gaba kamar yadda hukumomi na ƙasa da ƙasa da daban-daban suka bayyana a shekaru 2024-2025 nijar za ta iya maido da matsayinta na da ta wani bangare saboda ɗage matakin hukuncin siriyawo da kuma imowa da kuma sake tafiyar da saka jari daga muhimman abokan hulɗa ta wani bangare kuma za a samu ci gaba ta hanyar sarrafa man fetur wanda tashi daga ganga dubu ashirin zuwa kusan ganga dubu ɗari a rana da kuma juriyar fannin noma. Et par la résilience eh, du secteur agricole. Ƙungiyar Haske Maganin Duhu ɗaya daga cikin ƙungiyar mata da ke Ningimi na aiki domin ci gaban jihar ta hanyar ayyukan ci gaban jama'a. a cewar rakiya salufu shugabar wannan kungiya kowa ya kawo gudunmuwarsa domin ci gaban ƙasa a cikin rahoton abdullahi maina muna da mambobi sama da wajen mutum ɗari uku mata kuma muna share-share muna zuwa masallatai mai shara din juma'a muna zuwa gidan kaso muna zuwa likita muna ba da tallafi na sabili kuma a cikin ƙungiyar namu muna ɗaukan bashi muna rarraba ma mata tunda yanzu in na yi mun ba ma mace sama da kusan arba'in bashi su je su juya su medo kuma mu kan har yanzu dai bamu samu wani proje da ya zo ya tallafa mana ba da jinin jikinmu ne muke duk sati biyu muna na dala arba'in arba'in wanda da ita ne muke haɗawa muke irin wannan ayyuka kuma bayan shi abin da zan ce da sauran ƙungiyoyi kenan ya kamata su taso su kama da zuciya guda magana ta ƙasa ce ɗan ƙasa ɗai aikin ƙasa kakai tunanin ko ka fito daga nyame ne ko tilaberi ko agares ka zo gingime aiki ka ce kai ba aihohon gingime bane ba a'a kenan ku kama mu yi aiki baki ɗaya mu duka dai Nijar ce muke ma Nijar ce ƙasar Farashin busasshen tanka na hauhawa a 'yan kwanakin baya-bayan a cikin kasuwanni na birni mai buhun tanka da ake saida shi jika talatin a da yanzu ana saida shi fiye da jaka 50. Masu da wannan tanka suna bayyana dalilin kusantarwar sallar layya. wanda kuma ke sa tankan yana tsada da ganin ana amfani da shi misali wasu masai da tankan da masu sayarwa a cikin rahoton hakkin burema ina dalili a ci kuɗi masara kuɗi shinkafa kuɗi har da tonka ba ta ci tonka ko da ita ci akai ko ba da ita ba ci akai da inda duk abinci yayi kuɗi na tonka ga kuɗi duk shekara amma kaga tonka ta yi a humba to abinci ko shi ko wani irin a humba shi tonka ya tsada muna son samun shi da sauki kwanakin baya buhu ana saida shi jaka arba'in amma yanzu jaka hamsin da biyar muke samun shi tiya muna saida ta ɗari uku ɗari uku da hamsin wallahi idan muka same shi shi da sauki to za mu saida shi da sauki. Gaskiya kwanan gani suka kara kuɗi ba a jima ba don Allah su ji tausan talakawa yau in kana da jika hamsin abokinka ko jika ashirin da biyar baya da don Allah su yi abin da ya kamata. yanzu sai mu na musamman turaren wuta yana kasance a cikin al'adar kanuri turaren wuta maza da mata kuwa na amfani da shi kuma na kasancewa ta hanyar samar da kuɗin shiga ga masu da shi mu wannan rahoto na gidi abdurrahman kan muhimmancin turaren wuta da kuma eh, taimakon da yake kawo ma al'umma turaren wuta na cikin al'adar bare-bari yana daga cikin muhimman abubuwa na gida kuma wata muhimmiyar hanya ce ga mace na ta rike mijinta a gida in shi ya fanda wata mai amfani da turaren wuta. Turaren wuta aba ce wanda bare-bare suke cewa wanda shi ita sihiri ne amma halal. Me yasa aka ce sihiri halal shi yana mai da hankalin mutum zuwa ga wanda ya yi turaren. Shi yasa yawanci ma al'adance kuma da addinance ma turaren wuta mace ce wanda take zaune a gida ita take yin shi don ta janyo hankalin mijinta kuma don ta nisantar da kanta zuwa ga wasu abubuwa kazanta ko kuma abin da kake shakan shi da wari. Ari malam wani uban iyali ya yarda da amfanin turaren wuta musamman ga rayuwar ma'aurata. Turaren wuta tsafta ne wanda kuma ba ta saka kuma kin ga bata da tsafta ne kawai dan tsafta ne ake sa turaren wuta. Ai ko alayin ka ga mun turaren wuta in ka ji za ka ji daɗi. Kamshin turaren wuta ya bambanta kuma ana amfani da su ta hanyoyi daban-daban a cewar Fatima Adamu mai da wannan kayan. Turaren wutan kala-kala ne akwai wanda ake turara a jiki kuma akwai wanda ake turarawa a kaya kuma akwai wanda ake turarawa a ɗaki kuma akwai wanda ake shafawa a jiki akwai sandal akwai al'ud akwai akwai mai maka akwai sandal player akwai sandal haka akwai durus akwai hawi akwai tafarce akwai farce akwai humra akwai wayewa shi turaren wuta diya ne gaskiya shi wanda ya san turaren wuta kuma wanda ya saba turaren wuta in bai yi turaren wuta ba zai iya zama ba waɗansu matan ba su iya zama ba turaren wuta musamman a lokacin damana in ji aishatu amadu wata uwar iyali yanzu damana da muke ciki a lokacin ne turaren wuta yake da muhimmanci lokacin damana an yi ruwa an ɗauke wannan zaka sa turaren wuta ka ka zai yi kamshi jikin ka zai yi kamshi don yaɗa wannan sirri ne matan bare bari ke sana'ar wannan kayan da suke sarrafawa da kansu in ji Fatima Adamu kuma ya zame musu hanyar samun kudaden shiga. Sana'a ta turaren wuta yanzu ya kai shekara bakwai nake kuma gaskiya sana'a ce mai inganci gaskiya saboda ni na ta yi farmasiyon ma akan turaren wutan nan na dan gwaggwada wa mutane yadda ake yin turaren wutan. Ni nake hada shi da kaina ni nake sarrafa shi ba nan kaɗai nake sai da turaren wuta na ba har zandar ina zuwa agaris ina kai turaren wuta kuma akwai wasu mata da suke zuwa suna zuwa suna yin sarin turaren wutan saboda su ma su je su saida. Mu turaren wutan ne da shi muke alfahari ma shine komi a gare mu yanzu in muka yi turaren wuta har wasu mata suke ana mallakan miji a aje wajen malam aje wajen waye wannan ba mu turaren wuta ne kadan shine mallakan mu wannan al'adar ta bare bari ta zama alheri a gidajen da mata ke amfani da turaren wuta To duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zangon FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zangon FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika sako saman lamba 80 6 kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store